shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji hajiya amina ta gaya wa yayanta hajji ahmad laifin da balkisu ta yi mata inda muka ji alhaji ahmad din yana jin laifin da balkisun ta yi ya ce haba balkisu ya ina ganin ki kamar mai hankali ashe ba ki da shi hmm, dama laifin wani yana shafar wani yan saboda allah da annabi abdullahi me ya sani da zaki ki rinka masa horon yunwa ki hana shi abincin sa. haba bilkisu na yi tunanin kin ɗauki abin da ya faru da ke jarabta wacce ubangiji ya jarrabe ki da ita ashe ba haka kika ɗauka ba shi yaron kin san bai da allah ya yi masa kike wulakanta shi kika san taimakon da zai yi miki nan gaba idan allah ya raya shi To ki cire komai a ranki kin ji ko ki kula da shi ina son Abdullahi. Ya shafa kansa ya ce idan baki daina yi masa abin da kike masa ba to ni ma kaina za mu yi faɗa da ki. Ina jin Abdullahi tamkar ɗana ne a cikin raina ba na son abin da zai taɓa shi kin ji ko don haka ki kula da shi. To nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci hajiya amina ta ji daɗin faɗan da alhaji ahmad ya yi wa balkisu ta ce yawa alhaji gwamma mata ta san abdullahi namu ne duk wanda ya taɓa shi sai mun ɓata masa rai alhaji ahmad ya ce shikenan hajiya amina ku shirya ta tuba ba za ta saki ba a yi mata abuwa hajiya amina ta ce shikenan balkisu komai ya wuce ki kwantar da hankalinki bilkisu ta ji daɗin yadda suka nuna mata ƙauna ta yi musu godiya ta tashi ta tafi bayan fitarta hajji amina ta ce alhaji dama ina son yi magana da kai ya kalli yar uwarsa ya ce hmm, ina jin ki amina ta ce yaya daman magana aure nake son yi maka kaga yanzu shekara ɗaya kenan baka da aure ina ganin ya dace a ce yanzu kayi aure yaya kan jama'a su yi maka kallon mutumin banza ka san halin mutane sai a hankali duk da an san halinka na kwarai ne amma yadda ake ganin ka cikin kamalarka da mutuncinka kuma an san kana da halin da za ka auri mace hudu ka ajiye a gidanka kuma a ga kana zaune haka ba ka da aure sai jama'a su fara yin maka zargin wani abu ka san halin mutane ba su da gadon ka amma akwai gadon ka da suke da shi alhaji ahmad ya shiru yana sauraron maganar yar uwarsa bayan ta gama alhaji ahmad ya ce na gode amina hakika na san daga dan uwanka sai masoyinka su ne kawai za su damu da halin da mutum yake ciki har su tare ka su yi maka magana hakika ni ma zaman haka yana damuna kullum na je wajen alhaji babba da hajiya don gaida su maganar da suke min kenan in yi aure ke ma ashe ga ki abin yana damun ki. kwanakin baya na nemi auren wata bazaura har magana ta yi nisa an je an tambayo iyayenta sun amince a kawo kudin aure kudin auren kawai ya rage za a kai daga baya na samu labarin ashe so take yi ta yi auren kisan wuta ta koma gidan mijinta da suka rabu saboda tana da 'ya'ya da shi wannan shine dalilin rushewar auren da tuni an gama komai hajiya amina ta ce allah sarki to allah ya kawo mai amfani ya ce amin hajiya amina ta kuma kallon dan uwan nata ta ce alhaji ina da shawara ya ce mata ina jinki ta ce me zai sa ga abu a gida kuma a tafi waje nema me zai sa ba za ka nema a gida ba alhaji ahmad ya kalle ta cikin mamaki ya ce mata ban fa gane manufar magana ki ba hajji amina ta yi murmushi ta ce ina nufin ga balkisu me zai hana ka nemi aurenta na san balkisu ba za ta ce ba ta son ka ba ko me ka gani akan wannan maganar alhaji ahmad ya yi shiru yana nazarin maganar Hajiya amina bayan ya gama nazarin magana ta ta ya kalle ta ya ce hajiya amina hakika shawarar da kika kawo ta yi daidai amma wani hanzari ba gudu ba ba kya tunanin idan na auri bilkisu jama'a gari za su yi min kallon mace amana ko su yi min zargin dama can don ina son na auri bilkisu shi yasa na saki mata na wasu ma cewa za su yi dama can abdullahi ɗana ne ɓoyewa a kai kin san sharrin mutane haka kawai mutum bai ji ba bai gani ba su zauna su kulla abu kamar gaske Allah ya sani ina gudun sharrin mutane don mutum sai Allah Hajji Amina ta ja doguwa ajiyar zuciya ta ce Alhaji Ahmad ka daina tunanin mutane duk abin da za ka yi karka kalli kowa ka tsaye da Allah a ranka kawai ka yi abin da ka yi niyya idan ka bi ta mutum wallahi ba za ka iya yin komai a duniya ba don halin mutum sai Allah a ji komai ka kama Allah Alhaji Ahmad ya ce kuma haka ne Hajiya Amina to na gamsu da bayaninki ta ce yawwa idan kana son ta kawai ka yi magana a yi magana a wuri Alhaji Ahmad ya ce shikenan zai yi magana amma a birye nazari tukunna ya miƙe zai tafi ya ba Hajiya Amina abdullah har ya juya zai tafi Abdullahi ya sa kuka ya juyo da sauri ya kalli Abdullahi yana kuka hajiya amina ta ce to kaga abdullahi yana kuka zai bi ka alhaji ahmad ya dawo ya ɗauke shi ya ce haba abdullahi ka yi haƙuri idan na ɗauke ka ya zan yi da kai ina zan kai ka ka yi haƙuri ya dai samu ya lallaɓa shi ya yi masa wayo ya tafi gida to mijin hajiya amina yana dawowa wato malam musa hajiya amina ta faɗa masa magana son haɗa auren bilkisu da alhaji ahmad malam musa ya farin ciki sosai da ya ji wannan abun alherin da ake son haɗawa ya yi farin ciki ya ce hakan ya yi kyau ya ƙara ba wa hajiya amina ƙwarin gwiwa ya ce idan allah ya sa ta haɗa auren za ta samu lada sosai don duk wanda ya haɗa aure sunan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi to allah kaɗai ya san ladar da mutum zai samu hajiya amina ta ji daɗin yabawa da mijinta mata a kan haɗin auren da take neman yi to shi kuwa alhaji ahmad haka ya tafi gida yana ta tunanin wannan al'amari da hajiya amina ta kawo masa har cikin dare idan ya farka bacci sai abin ya faɗo masa a rai ya rasa dalilin da yasa ya aje wannan magana a ransa a kowane lokaci yake tuna maganar to bayan sati biyu da yin wannan maganar alhaji ahmad ya zo wa hajiya amina da maganar neman auren bilkisu ya ce ta yi mata magana a ji albarkacin bakinta idan ta amince hajiya amina ta yi farin ciki sosai da jin wannan maganar da alhaji ahmad ya zo ya faɗa mata hajiya amina ta je ta samu bilkisu zaune a ɗaki sai bilkisu ta ga fuskar hajiya amina cike da fara'a bayan hajiya amina ta zauna a kusa da ita bilkisu ta kalle ta ta ce lafiya na ga kina faman fara'a wani abin alheri ne ya samu hajiya amina ta yi dariya ta ce kamar kokin sani wani babban abin farin ciki ne ya faru ta ce faɗi mu ji meye abin hajiya amina ta ce kafin in miki bayani ina so ki tsaye da hankalinki waje ɗaya don ki ji ko meye ya faru Balkisu ta ce to, Hajiya Amina ta faɗa mata magana kai tsaye ba tare da ta ɓoye mata komai ba. Sai Balkisu ta ji magana kamar daga sama saboda tsananin mamaki. Balkisu ta miƙe tsaye ta ce Hajiya Amina ni zan aure Alhaji Ahmad. Hajiya Amina ta ce in Allah ya yarda ke ce matarsa. Ai ba abin mamaki ba ne saboda haka ki daina mamaki. Bilkisu ta ce na gode da ƙaunar da kuke nuna min ni Bilkisu ban da abin da zan saka muku da shi sai addu'ar Allah ya bar ƙauna. Hajji Amina Allah ya sani ina son Alhaji Ahmad amma ba zan iya aurensa ba. Sai Hajji Amina ta miƙe da sauri ta ce saboda mi ba za ki iya aurensa ba Bilkisu ba kya son shi ne? Ta ce ina son shi Hajiya amma har ga Allah Allah ya san zuciyata. ki yi tunani mana hajiya amina idan na aure alhaji ahmad matansa ba za su banni na yi sakat ba ban aure shi ba ma suna neman su ga bayana balle kuma na aure shi ai allah kaɗai ya san abin da za su kuma yi mun hajiya amina ta ce su ki daina tunanin matan alhaji ahmad sun riga sun rabu ba za su kuma dawowa ba har abada kuma ba su isa su yi miki wani abu wanda zai cutar da ke ba insha Allah. idan kin amince kawai ki sanar da ni in je in faɗa masa yana falo yana jira na bilkisu ta kalli hajiya amina ta ce na amince allah ya sa hakan shine ya fi alheri hajiya amina ta rungume ta ta ce yawwa bilkisu mun gode miki allah ya bar ƙauna bilkisu ta ce amin hajiya amina ta fita da sauri ta tafi falo ta je ta faɗawa alhaji ahmad yadda suka yi da bilkisu yi farin ciki sosai da ya samu labarin ta amince masa za ta aure shi ya kalli hajiya amina ya ce yanzu kuma sai a sa ranar da zan fara zuwa zance hajiya amina ta yi dariya ta ce ko yanzu ina iya kira maka ita ya ce haba dai ba yau ba a bari sai ranar lahadi tukuna sai in fara zuwa ko hajiya amina ta ce allah ya kai mu amu ya tafi gida yana farin ciki to haka alhaji ahmad ya fara zuwa zance wajen bilkisu gaba ɗayansu kunya juna suke yi da haka da haka har suka saba suka fara daina jin kunya junansu ba wanda ya san alhaji ahmad ne yake neman auren bilkisu don ba a faɗa wa kowa ba sai da magana ta yi nisa sannan alhaji ahmad ya je ya samu mahaifinsa da magana aurensa shi da bilkisu mahaifin nasa kuwa alhaji baffa ya nuna farin cikinsa sosai ya yi masa addu'a ya ce allah ya sanya alheri a kan auren nasu alhaji ahmad ya ji daɗin addu'a da mahaifin nasa ya yi masa shi kenan fatun daga wannan lokaci magana ta fantsama a gari alhaji ahmad zai auri bilkisu yan uwan alhaji ahmad alhaji zakari da alhaji sani suka zuga mahaifiyarsa wai ta yadda ta bari alhaji ahmad ya auri bilkisu haka kawai ba a san asalinta ba ba a san inda ta fito ba a ce wai alhaji ahmad ya aure ta sam hakan ba zai taɓa yiwuwa ba suka zuga mahaifiyar alhaji ahmad ta hau kai ta zauna ta ce bari ya zo sam ba za ta bari ya auri bilkisu ba haka kawai ba a san asalinta ba a ce ya aure ta sai ka ce babu mata a duniya ina hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ta dinga faɗa ta sa aka kira mata alhaji ahmad ta ce ita sam bata amince ba da magana aurensa da bilkisu ba abin da ya bawa alhaji ahmad mamaki illa yadda aka yi a farko ta amince to me yasa kuma yanzu ta sauya lokaci guda ta ce bata amince ba da ya auri bilkisu ya ce haba hajiya me yake faruwa da kin amince da magana a wurin kuma yanzu kin ce baki san maganar ba laifin mi na yi miki ta ce ba ka yi laifin komai ba amma sam ni ban amince da ka auri balkisu ba da ka auri balkisu gwan maka je ka mai da ka na arziki su hajiya murja yaran kirki suna ƙaunar ka fa lokaci guda ka fatattake su ka ce ba ka son su kamar wanda aka jefa kawai yanzu ka zo min da magana za ka auri yarinyar da ba a san daga inda ta fito ba saboda kai ne shashasha ta je ta yi cikin shegi baka ga illar ta ba ka ce kana so ka kwasa a haka san ba zan taɓa yadda ba ita ma aminar za ta zo nan gidan ne za ta sani ita da ta riƙe ta a gidan nata ta zauna don ma ban sani ba ne da na sani da tuni na sa an kore ta ita aminan banda ta kasance sha-sha-sha haka kawai ta ajiye yarinya a gidanta ta je ta tsige mata nata auren za ta zo ta same ni hajiyar hajji ahmad fata fitittike fada take yi sosai hankalin alhaji ahmad ya masifa shi ya rasa inda zai saka kansa ya so ya bata haƙuri ya ga ba dama domin ta dagi sai fada take masa alhaji ahmad fa ya rasa yadda zai yi kawai sai shiru ya zuba mata ido yana kallonta bayan ta gama masa faɗan ya durkusa a gabanta ya ba ta haƙuri ya ce hajiya idan na miki laifi ki yi haƙuri ki yafe ni na tuba ba na so na ganki cikin bacin rai ki kwantar da hankalinki ba ta yi shiru ba ta ce masa idan ka gana kwantar da hankali na sai ka ce da ni ka fasa auren bilkisu alhaji amadi shiru yana nazarin maganar da mahaifiyarsa ta faɗa masa ya dai samu ya lallaba ta ce hajiya na ji abin da ke kace ina so ki min addu'a abin da ya fi alheri a gare ni Allah ya tabbatar da shi a kaina idan auren balkisu akwai alheri Allah ya tabbatar da magana auren namu idan kuma auren nata babu alheri a cikinsa to ina so ki min addu'a Allah ya bani wata mace ta gari samun addu'a ke a kaina shi Allah zai amsa in ga ci gaba a rayuwata Hajiyar ta kalle shi ta ce ni dai tunda na ji na tsani wannan yarinya a raina na san auren ku babu alheri kawai ka janya magana a wurinta ya ce shi kenan hajiya tunda haka kike so hakan za a yi na haƙura Allah ya bani wata matar ta ce amin ya yi mata sallama ya tafi gida to bayan wata ɗaya alhaji baffa ya sa aka kira masa alhaji ahmad bayan ya gaida mahaifin nasa cikin girmamawa alhaji baffa ya ce ahmad kwanakin baya ka zo da magana za ka yi aure kuma na ji shiru me yake faruwa ne alhaji ahmad ya yi wa mahaifinsa bayani ya ce ai babu magana aure tuni an gama wannan maganar alhaji babba ya ce saboda me ya ce to hajiya ta ce bata amince ya auri bilkisu ba ce saboda me alhaji ahmad ya ce ta ce wai ba a san asalinta ba ya ce ni sanin asali na ta yi iyayenta suka bani ita na aure ta wannan ai zancen banza ne ka rabu da magana ta. ni mahaifinka alhaji baffa na baka dama ka je ka ci gaba da neman auren balkisu ka san dalilin da yasa na ce a yi min magana da kai alhaji ahmad ya ce a alhaji sai ka faɗa ya ce to mafarki na yi aurenka da balkisu akwai alheri sosai na yi mafarki kun haifi 'ya'ya masu yawa alhaji ahmad ya ji daɗin wannan albishir da mahaifinsa ya masa ya ce allah ya tabbatar da wannan mafarkin naka alhaji baffa ya ce amin ya baiwa ahmad dama ya ce ya je ya nemi auren balkisu zai je ya fahimtar da hajiyarsa za ta haƙura alhaji ahmad ya ce masa to ya tafi gida yana cike da farin ciki. tumasaro Assalamu alaikum.